Eh? babu man ishtara al-hadiya min at babin da ke bayanin hukuncin mutum ya sayi hadayarsa a hanya ma'ana bai koro hadayar daga garinsu ba ana tafiya kan a kai maka a hanya ya sayi hadaya yaya hukuncin haka kirani ya ingantu ko bai ingantu ba shine ma da yake ai haza babu haza babu fi bayani man ishtara al-hadiya fi tariqihi inda tawajjuhihi ila al sawa'an kana fil hanni aw fil haram. yace babin da ke bayanin wanda yake hadayarsa a hanya yayin da zaki makka sawa'an kafin ya tsallake a mikati ne ko ko a'a bayan ya tsallake mikati ko ko a'a hanya ya tsaya ko ko ya kai harami ya kai inda za a ce yanzu ya shiga hajjin haramin makka a haka ɗin kirani zai inganta kenan ko ba zai inganta ba zai inganta ko قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقل فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يهل حتى هل منهما جميعا an karbo daga nafi'u ya karbo daga abdullahi dan abdullahi dan umar ma'ana abdullahi dan umar yana da ɗaki ma sunansa abdullahi قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبيه عبد الله دم عبد الله دم عمر يفتى وما هيتنسى عبد الله دم عمر أقم فإني لا آمنها a zauna bana a zauna kada a je kada a fita zuwa hajji din nan ko umra aini fa inni la amanu ni bana amincewa fitina mana fitina za ta faru bana akwai alaman cewa fitina za ta auku bana an satu saddu an baiti mai yiwuwa an ka fita zuwa aikin haji a hana ka shiga makka sai ka ka dawo haka nan ne a maimakon haka ya faru kai zaman ka gida mana bari sai ka je kowane lokaci al'amuran suna da yawa ayyukan ibada ba haka za a fada ba ma'ana ɗa ne ya ganewa ya ga mahaifinsa na shirin zuwa haji sai ɗan kuma ya san cewa hanya ba lafiya ma'ana za a yi tashin hankali za a yi yaki za a yi fitina a makka a lokacin abdullahi ibn zubair kenan da hajjaji ya fitine shi da ɗan abdullahi dan umar ya ce masa ka zauna mana bana badi da yawa sai yake in suka hana ni shiga makka izan af'alu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai na yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba manzon Allah ya dauki jama'a baki daya shekara ta takwas yace za su su umra yace wa mutane sahabbai za mu shiga makka in Allah ya yarda mu yi tawafi mu yi umra mu dawo kowa ya dau harama kowa ya dau aniya da aka je hanya sai kafirai suka hana shiga makka saboda sulhun da aka kulla to shi ne abdullahi umar yake yo me ne menene ni wane ne ni menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an hana shi yaya yayi ma'ana zan zan dau aniya zan yi shiri in tafi in na samu lashi da nayi umra na haji nan mabiya wa ni'mat in sun hana ni na samu wata sunna sabuwa Allahu akbar mun gane ko in sun hana ni wata sunna sabuwa dama ce da zai aiki da ita wacce sunna yace ai an hana manzon Allah ya shiga makka yaya yayi alhali kuwa yace sai in yadda manzon Allah yayi menene dalili na akan haka zai koyi da manzon Allah a cikin komai sai ce wa kad qala Allah hakika tabbas Allah madaukakin sarki ya ce laqad اللام موسعة للقسم أي والله قد حرف تحقيق تبت والله تبت حقيقة كان لكم في رسول الله أسوة حسنة kyakkyawan koyi ko koyo ya kasance muku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya duk wanda yake neman tsira daga Allah madaukakin sarki rayuwarka ta duniya har zuwa rayuwarka ta lahira ba abin da zai tsirar da kai sai kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da Allah ya ce kai koyi da manzon Allah ka tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka tabanka Allah ya mutunta ka ka kai koyi da wanda ya fi halitta duk baki ɗaya ma'ana bai ce kai koyi da kaskantattun mutane ba da da kuma harfu tahqiq kad harfu tahqiq waɗannan su suke tabbatar da cewa duk wanda bai yi koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ya fata sai Allah ya ce wa in tusiuhu tahtadu wa ma ala rasul illa wa in tusiuhu tahtadu shi yasa malamai suka ce duk wanda bai yi koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama in ya fata, kada ya kada ya zargi kowa ya zargi kansa fala yalumanna illa nafsuhu duk wanda bai koyi da manzon Allah ba a cikin rayuwarsa kada ya zargi kowa ya zargi kansa sai suka ce wannan aya da ta sauka babu wata aya da ta zo ta shafe ta ta soke wannan hukunci babu wata aya da ta zo ta ce a'a ga abinda za ku yi koyi da manzon Allah a'a ga abinda ba za ku yi koyi da manzon Allah ba sai abinda matsalan da nassi ya zo yake wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa babu wani mahluki bayan manzon Allah da yake da hanzari ko yake da hujja ya kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan ya samu tsira ko ya samu shari'a daga Allah madaukakin sarki to sai malamai suka ci gaba da cewa in koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo lallai ya zamo wajibi فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب in ana son a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za a samu wane ne zai shimfiɗa ma yadda rayuwar manzon Allah take tun daga haihuwa har ya girma har aka yi masa wahayi har ya zama annabi ya zama manzo ya yi rayuwarsa da matansa da sahabbansa da yahudawan madina da jama'a da munafukai da maza da mata da rayuwar duniya baki daya da yake yakin da yayi har aka je aka binne shi suka ce babu inda za ka samu sai cikin littafin hadisi Allahu akbar ashe ba za mu iya yin koyi da manzon Allah ba sai mun san yaya rayuwarsa take ba za mu taba sani yaya rayuwar manzo Allah take ba sai mun karanta littafan hadisi waɗanda suka duk wata harka ta manzo Allah sai da suka kawo da sanadi wanda bai dace ba wanda ba daidai ba sai wannan hadisi ba izi ne wannan sahihi ne wannan tabbas yasa rayuwar manzo Allah kakkiya kamar kana kallon ta a cikin talabijin Ke suka ce ba za mu iya yin koyi da manzon Allah ba sai mun karanta littafin hadisi ba za mu san rayuwar manzon Allah ba sai mun karanta littafin hadisi duk littafin da aka kawo dawo in ka je ka karanta za su sanar da kai hukunce hukunce za su sanar da kai fikihu za su sanar da kai alwala sallah zakka haji Littafin hadisi za su sanar da kai wa'annan duk baki su ƙara kuma su kawo maka ga rayuwar manzo Allah kamar kana kallo a cikin talabijin to sai suka ce in kana son ka kalla ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah bai halice shi irin yadda ya halici mala'iku ba Allah ya halicci mala'iku ba sa jin yunwa ba sa jin zafi ba su ba su san saba wa Allah tabi'ar su ba yadda za a yi su saba wa Allah ko menene yi me duk sa'an da manzon Allah ya aka wayi gari ya jin yunwa ko babu abinci ko bukata ta tashi babu yaya yake yi aka ce hakuri yake yi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما كي حقولي كجوري wanda za ka danna dukiyarsa don kai ka biya bukatan nan in ka danna dukiyar shi ma kilan zai hakura da babu me ya hana kai kai hakuri duk haka za ka yi a cikin rayuwarka da matanka haka za ki yi a cikin rayuwarki da mijinki da sahabban da abokannanka da almajiranka da malamanka da shehunan da kowa da kowa za ka yi hulɗa da shi sai ka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwal qudwatul hasana wa in tuti'uhu shar in kuka bi manzon Allah za ku shirya mafhumul mukhalafa وإن لم تطيعوه فلا يلومن illa نفسه Sai yasa aya ta ce wa kaifa takfuruna ana mamakin ake mutane sun bata sun kafirce sun shiga shirme sun shiga shiririta wa antum alwawu wawul hal antum tutla alaikum ayatul lahi halin kasancewanku ana karanta muku ayoyin Allah alqur'ani littafin Allah wa fikum rasuluhu akwai manzon Allah a cikin ku yaya za a sifata mutane a ce kuma sun fata ga haske ga tosilat ga mantik ga kendir ga ga farin wata ga rana ga komai kuma ka ce ba ka gani mana ka kau da idon ka ko ka fita inda aka inda ake samun haske sai ka rusa idanun ko ka kau da kanka to in ka bata kada ta lumanna illa nasa in ka saka littafin Allah gaba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kana da ma'auni har abada da wahala mutum zai ka maka wani abin da hankali ma baya dauka kaga hankalin ka ya dauka dan kana da ma'auni in ka watsar da wa'annan baki daya duk abin da aka kawo hankali ne wauta ce yaudara ce zalunci ne daidai ce duk baki ɗaya kai gani kake yi daidai menene yasa wannan saboda kana hukunci da wanda ya zai faɗa maka wannan abin ba ka hukunci da menene ma'auni to haka yake cikin ɗabi'an halittar Allah ɗan adam ne ko aljani to amma aljanai sai su suka tabbatar da gaskiya suka ce wa'anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadhiba ai mu abin da ya rudar da mu muka zama kunna sara'ika kidada wa anna min al-qasituna wa anna kaza kaza kaza da ja'irai da jajada lalatatu da an bida da komai suna ciki dan yace kunna sara'ika kidada me ya kawo musu haka kyautata zato ce wa anna zanan na lan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba yaushe mutum zai zo da tabaransa da hulansa ko rawaninsa ya zauna yana ma Allah kariya shi ga duk abin da aka fada aka ce Allah ne sai mu karba abin da ya kasar da mu ce zan faɗi gaskiya ko faɗi to kai sai Allah ya hutashe ka kai aiko maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce maka kuma wa in tuti'uhu tahtadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kaddara ba zai rayu har karshen duniya ba yana da gwargwadon adadin kwanakin da aka ɗeban masa yace ahir taraktu fikum ma in kama tamassaktum bihi lan tadillu ba'di yace abadan Allahu akbar kitaballahi wa sunnati sa'an nan yake abu alaiha bin nawas Allahu akbar yake ushiduku ina shaida maku cewa أني قد أوجبت على نفس الأمرة يتي لا وجبت وكينا أمرة ما نزيه أمرة فأهل بالأمرة سيدا وحرمه أمرة قال سيد يتي من رواية ثم خرج فأن يتتا أنا تفيا كريان كريان ذات مكة حتى إذا كان بالبيداء هر سيدا يتي سكن داجي A bil hajj wal umra sai ya hada haji da umra yace ai ba wani abu ne aikin haji da umra ai duk ɗaya ne ana iya hada su a cikin tafiya ɗaya sai yace ya zamo labbaik allahumma hajjan an bi a hajjan umra kenan illa dun mashar alhadiya sa'annan sai sai hadaya sa mahallu shahid kenan na imam al-bukhari dun mashar alhadiya sa'annan sai sai hadaya sa min kudaid daga kudaid hanya ce zuwa makka ثم قدم فأن يشج مكة إذا باتوا مكة فطاف لهما سيوا الضمير يرجع إلى الحج والعمرة سيوا حج العمرة طواسي أيا فلم يحل بيقنت كايا سبا بيتود كايا سبا حتى منهما جميعا falam yahilla minhuma jami'an yace bai warware wannan harama ba wannan shine dalilin da ke cewa shi ma yayi kirani kenan tun daga zamanin sahabbai wannan kisa abdullahi dan abdullahi dan umar shi ya faɗi haka abdullahi dan umar shi ma ya faɗa mahaifinsa ne ko annan shi ma yace idan af'alu kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana gidan sayyidina umar da ƴaƴansa da jikokinsa ma'ana su ne kololuwa a cikin bin sunna لقد إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا الله أكبر باب من أشعر وقلد بذي الخليفة ثم أحرم يشي باب لكي بيان وان يوى هدايا لمبا ko alama sa'an nan ya ɗauko igiya ko ragama ko wani abu ya yi rataye ya ratayawa hadayar takalmi ne ake ratayawa ko igiya ko wani abu daga zilhulaifa kuma a harama daga wurin ɗaukan haramin mutanen madina sa'an nan bayan ya yi waɗannan abubuwa sai ya ɗau harama ma'ana ka kawo dabbar taka sai ka ɗauko wuka ko wani abu ka yi mata alama kan tuzunta ɓangaren dama sa'an nan takalminka abin da sa suke rataye takalma wai duk sa'an da aka ganka kana tafiya ba takalmi ya dabba ka ta rataya mata takalma takalmi ma'ana ka sallama ga Allah madaukakin sarki ka ka wuya har a bar hawanka ba za ka hau jirgin sama ba ba za ka hau mota ba ba za ka hau hatta kalmi da yake shine karshen abin hawa ma ka shirya ka bai saboda ka kari ka wuya ga Allah madaukakin sarki dan shi tsananin tawazu an Allahu akbar abin da yasa ake rafe takalmi kenan sa'annan kuma wannan dabbar in aka yi mata alama aka yi mata rataye in tana tafiya duk wanda ya ganta ya san hadaya aka ci za a kai makka in ta je ta hadu da dabbobi ko suka faɗi za su mutu ko aka yanka duk sa'an da ka zo ka ga wacce ke da rataya da alama ka san hadaya ce ka san hukunci ka san wannan ka san hukunci yana cikin hikimar da yasa ake hadaya ake wannan rataye da alama wannan alama shine kamar a ce lamba ce na ake mata ko وقال نافع يتي نافع مولى عبد الله بن عمر شيخ الإمام مالك يتي كان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله يشارى مسا يدا يا كسانشي إذا أهدى من المدينة إن يا هدايا دغ مدينة قلده سي ما هدايا راتيه وأشعره يما هدايا لمبا بذي الحليفة دغ ذي الحليفة وندا أشي دشي آبار علي ينزو ويطعن في شق سنامه الأيمن sai ya sai yayi lamban a bar ya dama a tozan dabbar bishafrati da wuka wa wajhuha qibala alƙibla, qibla sai ya huskantar da ita alƙibla qibla tana kunci sa'annan ya mata wannan lamba sa'annan ya mata rataye قال حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة an karbo daga miswari dan makarama da marwan su biyu suka ce kala an damiru yarji'u ila ila miswari wa marwan suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita banda littafin hadisi babu wani littafi da aka wallafa za ka karanta ka ga rayuwar manzon Allah ya fita gida ya fita masallaci ya shiga gashi yana tafiya tiryan tiryan dab da shiga maka mai aikata a cikin maka har aka dawo gida banda littafin hadisi ba wanda Allah ya horewa duk malaman da suka wuce irin wannan abubuwa su ringa fito da su suna tara yasa duk abin da kake so na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu wani yayi littafi baki dai shafuka mai tanko ya ce aqdiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana so ka sai da manzon Allah yayi hukunci cikin mas'ala kaza cikin mas'ala kaza cikin mas'ala kaza ya tara maka su baki daya wannan wannan ya tara littafin ya ce shama'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana son ka san hoto na sifa sura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan Tirmidhi ya rawaito wani ya rawaito manzon Allah kaza ne yana da kaza yaya kaza yake sufar sa baki daya shama'il mustafa sallallahu alaihi wasallama haka duk baki ɗaya suka tattara babu wani abu da ake bukata dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za a ce ba a same shi ba ko ya bata ko ba a iya aruta ba kamar yadda ya faru ga sauran annaba da manzannai annabi isa shekaru nawa ya rayu dan rayuwarsa abinda aka samu game da rayuwarsa duk bai shi ka tace shekara ɗaya ko biyu ko uku manzon Allah tun randa da aka haife shi har ran da aka binne shi rayuwarsa na nan fili ba abin da yake koyi a ciki komai sai an faɗa ya yake hulɗa da jama'a ya yake hulɗa da muridansa sahabbansa ya yake hulɗa da matarsa ya yake hulɗa da kowa da kowa har kafirai har makiya kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina fi bid'i asharata mi'a cikin jama'a taron jama'a sama da dubu min ashabi daga sahabbansa hatta idza kanu bi dhil hulaifa har sai da suka kai dhil hulaifa قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديا زي ما زال الله صلى الله عليه وسلم يو هديا سراتيه وأشعره يما سلمبا وأحرم بالأمرة فأن يدو حرم لأمرة محل شاهد في إمام البخاري الله أكبر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أصله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له to wannan hadisi ne da yake tabbatar da cewa waɗansu malamai sun tafi kan duk sa'an da kake kasarka kana kano ko kana madina ko kana wannan shekaran baka da niyyar zuwa aikin haji amma sai ka sai hadaya kai mata lamba kai mata rataye ka aika aje a yanka ba talaka a yanka wa talakawan maska. wayan suka ce tun daga wannan lokacin za ka zama kamar mai ihrami ba za ka sa rigunanka ba ba turare ba saduwa da iyalinka ba komai ma'ana wai ka aka an ka wakilta wani ne yace wannan hadar tseren sallah an yanka ta kowa sun ke taran nan za zamo kana da aiki saka riguna da menene wai su malamai haka suka faɗa to shine wasu malamai suka ce a'a ba haka bane wannan baya nuna cewa don ka aika kai aike da hadayarka sai kai ma ka zamo cikin harami har tseren sallah an soke menene dalili to shine wacce take da yancin ta faɗi haka ita ce na Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina menene take ba mu labari tace an Aisha radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace fataltu qala'ida hudmin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ni na ni ni na kisa ni na saka wannan igiya ko yaggon da aka yi wa ragama aka yi ratayen hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biya dayya tace da hannayenta guda biyu masu albarka ta saka wannan ko ta tukka wannan aka je aka rataya akan hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa Allah ya je rataye wa ash'araha yayi hadayar lamba ko alama wa ahdaha sa'an ya aika ta zuwa makka hadaya to na Aisha sai ta kawo muhallin shahidi to bayan manzon Allah yi haka me ya faru a gida tunda ke ce ke tare da shi a gida maimakon ta ce mana yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza sai ta kawo jawami kalimi dama na na Aisha malaman larabawa malaman larabci kansu sai da suka yabe ta suka cika mata hula a cikin fasaha balle in kaza hutuban da tayi wa lokacin da kai ranar da aka aka nada aka aka aka nada mahaifinta da hutubodin da aka wani daga nana Aisha sai ka koyi fasaha da balaga a cikin larabci kamar yadda ake daga mata hula a cikin fiqh haka hadisi haka tafsir Allahu Akbar tana da istidrakat a za a ce na na aisha ummul mu'minina abdullahi da abbas ya ce kaza kaza kaza sai ta ce rahimallahu walida Allah ya ji kan wani. bai fahimci matsalar ba ce ga yadda ta kasance ta kasance ta kasance ina nan akai Allahu akbar ta yi sayyidina Umar ta yi sayyidina Abubakar duk ɗaya ɗaya manya manyan malaman sahabbai sai da aka ce al-isaba ainul isaba fi masadrakat aisha anis sahaba littafi guda aka yi ya kai yawan haka wani ya ce kaza hali na na Aisha tace a'a ba haka al'amari yake ba ya zo ne manzon Allah na magana sai tarar da karshen magana sai yake nan aka fara magana Allahu akbar wani ya ce kaza sai rahim Allahu fulan ai ba haka bane abin da ya faru shine kaza kaza kaza kaza ba tashin hankali ba cin mutunci ba zage zage bai rage darajar su ba bai rage darajar ka ba tunda gaskiya la tubayyinun nahu lin Allahu akbar sai ta ce manzon Allah ya yi rataye ya aika hadaya fama haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu ba abin rayuwar bata canza ba yadda yake da halal yana yin komai na halal haka yake harran sallah din ma'ana mahallin shahid kenan ko باب فتح الخلائد للبدن والبقر سي امام البخاري كيتو باب دك بيان حكمت تبكا كو ساكا كو استفا وانن زري اجيا da za a yi da za a yi rataye la a a aika sai yace za a yi wa shanu za a yi wa rakumi so menene dalili sai imam bukhari ya kawo hadisi dunkule za mu ga ina mahallu shahid a ce eh, wannan hadisi yace babu fasil khala'id lil budni wal bakar yace babin da ke bayanin tufka kenan tufkawa ake ko saka ake eh tufkawa ake ko ba saka ba a ce mai sakawa ko da tufkawa da sakawa da kisawa duk duk ɗaya a hada abubuwa a saka a saka su zamo abu shi kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تهلك أنت قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج an karbo daga nashi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar shi kuma daga wa hafsa ƴar uwarsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina Ma'ana gidan sayyidina Umar cike yake da albarka tun daga kansa har ɗansa har ƴarsa har jikokinsa قالت لنا حفصة تشي قلت يا رسول الله وترى نسمك ومن ذا الله يا من الله يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تعلم menene ya faru da aka je aka yi tsawafi aka yi sa'ayi mutane suka warware ayyukansu ya zama umra kalabatin ranar goma ga wata ranar takwas ga wata za su ɗauki abin nan haji haraman haji kai baka warware ba kala sai manzo Allah ce inni lallai ni labbattu ra'si na daffa na damfarar da kaina ma'ana saboda gashin laraba yana da tsawo yana da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuma yana da gashi har zuwa bayan karshen kunnensa yace sai ya zama na in aka shiga harama din ba za a samu daman ana ana taji gashi ana sa mai ana to in mutum za shi ya damfarar da gashin gashin ya zama ya damfare duk sa'an da kura ta hau kai za ta shiga ciki da ko zubewa za ta yi sai ni na dan farar da gashi na rafi na. wa qallatu hadi na ra'naiwa hadaya ta rataye fala uhilla hatta ahilla min alhajj yace ba za na warware na harbi lahmi baqarin فقلت ما هذا قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه الله أكبر yace an karɓo daga amra yar abdurrahman ta ce na ji aisha allah ya kara mata yadda ya ce a cikin wannan sanadin za mu ga malamin imam bukhari shine abdullahi dan yusuf at-tinisi shi kuma ma wanda kenan na yi wa hadaya ta ina zancen tubkawa eh ma'ana da mai ake rataye eh igiya na zama wa igiya ɗan gwai ba an tuka ba mahallin shahi kenan na Imam bukari Allahu akbar to ina zancen rakumi ko kuwa a abin nan sa ko rago sai ce hadiyi ta, bi anna hadaya a min an kuna bakaratan au ganaman au jamalan mahallu shahid kenan na imamu Allahu akbar manzo Allah da ya ce yayi wa hada ya sarata saratayi an san da me ake rataye ba za a yi rataye da sarka ba da wuya da karfe ba ko ba za a yi rataye da me da me ake rataye igiya igiya ba za ta zama rataye ba sai an tufkata mahallin shahid na Imam Bukhari lallai sai an tufkata sa'an nan kuma na biyu ina mahallin shahid na Imam Bukhari da ya kawo zancen rakumi ko sa sai ce manzo Allah ya ce hadaya hadaya kuma tana da faɗi za ta ɗauki rakumi za ta ɗauki sa za ta ɗauki eh, timakai da awakai da menene da menene kuma dukkan su ya an tabbata an tabbatar da manzon Allah ya yi da su to shine Imam Bukhari ya fitar da fikih a wurin Allahu akbar قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يشربه المحرم وان حديث ينا كرفه حديث لا يا جماعه مشينا حديث لا عائشه اما يا زودا ƙarin bayani ko ko ya zo da waɗansu lafazai da suka sha bamban da waɗansu lafazai a can amma duk hukuncin su ɗaya an karbo daga amrata yar abdurrahman tace lallai na na aisha radhiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahudi min almadina manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hadaya yana aika hadaya daga madina fa asfilu qala'ida hadihi tace ne ke tibka igiyar da za a yi wa eh, hadayen manzon Allah rataye summa sa'annan bayan haka la yashtaribu shay'an mimma yashtaribu al-muhrim baya nisanta wani abu cikin abin da wanda ya dau harama yake nisanta wayannan hadisi suna tabbatar da cewa manzon Allah mai karamci ne ko mai ruwaci ne manzon Allah mai karamci ne zai yi wata riwaya suka ce yuqti afa man la yakhsha manzon Allah na kyauta ya fi ma sakakkar iska sakakkiyar iska kuma yana kyauta yana bayarwa kamar wanda baya tsoron talauci kuma wannan yana nuna cewa nana Aisha tana aiki a gidanta kenan ko tunda har a igiyar da za a yi hadaya din ba za ta bari a ba yara ko wani su a isa kanta za ta yi da hannunta babu isharil budni babin da ke bayanin hukuncin yiwa iwa rakumma lamba ko alama in za a aika su hadaya wa qala urwatu urwa yace anil miswari ya rawaito daga miswar radiyallahu anhu قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي من الله صلى الله عليه وسلم يا أيها هدي سراتي وأشعره يا مثل لمبا وأحرم بالأمرة سألنا يدو حرم أمرة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفله بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل شين حديث ده يا باب من قلد القلائد بيده باب انك بيان وند يتبكى igiyar rataye da hannunsa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن عمرو بن حزم عن امرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة وقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نهر الحديث yanzu an samu matsaloli guda biyu abdullahi dan abbas sahabi ne na aisha sahabiya ce abdullahi dan abbas ya faɗa na aisha ta ce a'a ba haka bane to a hakiya ya a kan ka'idoji na ilimi yanzu maganar wa za a ɗauka saboda me eh Abdullahi dan Abbas ma yana kusanci a habarul umma saboda ta kawo kissa ta kawo wane ya ce kaza kaza sai wani zai ce a a ce a a ai ba haka al'amarin yake ba yanda al'amarin ya kasance tana da tana da nuktoci guda biyu ko uku a ciki waɗanda suke karfafa ta. kace a a ba haka al'amarin ya kasance ba yaya al'amarin ya kasance an karbo daga amra yar abdurrahman tace أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان يتي زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة شيروتا ونانا عائشة رضي الله عنها ينا تنبينتا ينا نيمان فتوى منين فتوسا يتي يا أم المؤمنين يا نانا عائشة الله يسار مكي يدا ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce man ahda hadiyan duk wanda ya aika hadayarsa zuwa Makka haruma alaihi ya harumu alal ma'ana kaman ka dau harama kenan ba za ka shafa turare ba ba za ka sanu da iyalinka ba ba za ka sa riguna ba ba za ka yi duk kaman ka zama wanda ya dau kaman wanda ya harama kenan hatta yunhar hadihu sai in hadayar sun kai wurin mahilluha sa'annan ran sallah aka soke ko aka yanke daga rannan za ka samu yancin tasarrufinka sai ma ka yi tahallul kenan qalat amratu sai amra da ta rawaito kisan ta ce faqalat aisha sai na na aisha ta ce radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda mm. laisa kama qala ibn abbas ba al'amarin ba haka yake ba yadda abdullahi da abbas ya fada ba yadda al'amarin yake ana fataltu qala'ida hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga kissa ɗaya kenan tace ni na tukka igiyar da aka yi wa hadayar manzon Allah rakaye biyadayya da hannaye na wannan yamna'ul majaz ma'ana ta'kidi kenan ni na tuka wannan abin da hannuna ai akwai ta'kidi ko babu ni na tuka wannan abin sai ta yi sawa na yi ayi amma da hannuna ai ya karfafa cewa ni ne sahibul kissa kenan ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan na tifka da hannuna da hannaye na guda biyu ma'ana sa'an nan manzon Allah ya ɗauke su da hannayensa masu daraja ya yi ratayen da hannunsa kisoshi biyu ke nan da na aiki ta bayar ko jiya dai da hannayensa hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannayen na Aisha suka tifka hannayen manzon Allah ya yi ratayen da kansa summa ba'asa biha ma'a abi sa'annan a wannan shekarar ce mahaifinta ne amirul hajj manzon Allah da ya rataye sai ya ba sayyidina abubakar yace ka tafiya ya abubakar da shi nan kisosi guda uku shirin da na aisha ta tabbatar akan wannan kissa sa'an nan ce fa lam harun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un banda ita waye ne zai fada eh? dan ita da shi ke gida ko zai sa ya sha turare ya yi menene da menene duk baki daya shi yasa ta tabbatar sai ta ce fa lam yahrum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un ahallahu Allah hatta nuhira al Ya yace ba abin da manzo Allah ya haramta wa kansa eh, cikin abubuwan da Allah ya halatta masa har sai da aka yi ran sallah a'a yana nan yadda yake to wannan shine nassun fi mahallin nizai ko in mutum ya aika hadaya baya nuna cewa shi ma yayi dau harami kenan babu taklidin ganami yace babin da ke bayanin in hadaya ta zama rakumi an san za a yi mata rataye in saniya ne haka to in kuma tumakai ne ko da awakai da raguna siyaya za a yi shine aka ce su ma za a iya yi musu rataye din qala haddathana abu nu'aym qala haddathana al-amash an ibrahim an al-aswad an aisha radhiyallahu anha qalat ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ghanama wannan kuma mahallu shahid imam al-bukhari shine nana aisha radhiyallahu anha tace wani lokaci wata rana manzo a sallallahu alaihi wasallam ya taba yin hadayar raguna ko awakai din ma'ana ko lokacin ba a samu rakunma ba ko shanu ba sai abin da ya sauwaka su ne ganama sune mai tumakai ko awakai ko menene raguna ko abin da ke akwai kenan tace sai manzon Allah ya aika hadaya to ina mahallin shahid na rataye an san cewa ba za a aika hadaya ba manzon Allah bai taba aika hadaya ba sai ai mata rataye to shine tunda an samu an aika wa'annan garman din to su ma ai musu rataye kenan irin haka ake sa fito da hukunce hukunce na fiki don babu fikihu da ya taɓa zama da kansa ko fikihu fahimta fahimta daga ina daga ajihuna ko ajihunka a'a daga asali guda biyu alkitabu was sunna abinda ake nufi kenan قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرسل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا shi nan nassi ne ce sai ya aika timakai din kuma ya yi musu ya yi musu rataye din wannan hadisin nassi ne fi mahallin nizai yace an karbo daga nana Aisha Allah kara mata yadda tace ta kasance ita ce tufka igiyar rataye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hadayarsa sai ya aika timakai sa'annan kuma ya musu rataye قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحول السند وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أبتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا شير حديث اللي قباتا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم تشي ناي سبكا igiyar ratayen hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya dau harama babul qala'idi babul qala'idi min al-ihli yace babin da ke bayanin igiyar ratayen hadaya din za a iya tubka ta daga me daga su shine gashin rago kenan ko shine su kal wa yakunu yawma takun wa yakunu kal ihnil mawqud ko وتكون الجبال كالعهن المنفوس شيني أبن أكي نفي كنان كالعهن كأكي صوف أبن أكي نفي صوف شيني غاش الراغو وند أكي أوكا أبي أصرفا يزمو ويزمو يقوي إجيا ويزمو تفا شيني أبن أكي كما العهن قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي an karbo daga nana Aisha Allah ya kara masa yadda ce na tibka igiyar ratayen hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gashin rago da nake da nake da shi na tanaje shi sai da aka zo ana bukatar igiyar da za a yi wa hadayar manzon Allah ratayi sai ta dauko kowa ya san gashin rago yana da tsada in aka aka sarrafa shi ya zamo abawa ko ya zamo abin da za a yi sarrafa ko abin sallaya ce ko tufa eh, tana da tsada wannan abin yana da tsada amma da ta ta tanadar wannan abin da ake bukatar igiyar da za a yi wa hadayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rataye sai ta daubo ta ebo ta tifka ta saka sa'annan aka dauka aka yi rataye aka tafi saboda a girmama har hadayar da zai shiga makka aje a yankawa talakawan cikin makka sai an girmama shi dan Allah ya ce walakin yanaluhu taqwa minkum babu taklidin na'ali yace babin da ke bayanin rataye da takalmi قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن إكرمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها والنعل في عنقها محل الشاهد كنا إمام البخاري an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi ya ga wani mutum ra'a rajulan ya ga wani mutum ya suku badanatan yana korar rakumansa qala irkabha sai manzon Allah ya tausaya masa yace kai bawan Allah ka hau mana ka hutar shi kanka wahala za ta yi maka yawa qala sai ce innaha badana yace ai wannan dabba ra kuma ce da zan kai na sadaukar hadaya zuwa ga mutalakawan makka saboda Allah sai manzo Allah ya ce irkabha ka hau قال فلقد رأيته سمع رواية يتي والله لا جوان متين ينا هيدا ونندبر ينا تفيا تاريدا من الله صلى الله عليه وسلم dabban na rataye an rataya wa dabban takalmi a wuyarta shine mahallin shahid تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الجلال للبدن يتي باب اللي بيانه wannan dabbar rakuman ko saniyar da aka sadaukar hadaya zuwa talakawan makka saboda Allah ɗin sai an kawata su ai musu shimfiɗa ai musu shimfiɗe ko sirgi ne ko shimfiɗa menene suranta kilishi kenan ko lidigi lidigi ko kilishi lidigi abinda ake shimfida kan dabba kafin a kawo sirji a dora to sai a shimfida akan dabbar mai abu mai tsada Abdullahi dan Umar ya kasance yana shimfidawa akan dabba dabba ce za a je a yanka ta a ci to menene kuma za a yi mata ado dan a girmama abin da aka ba Allah madaukakin aka aka baiwa saboda Allah a girmama wannan abin dan Allah ya ce wallahi yanaluhu taqwa minku bi ajila da shine wa'annan wannan shimfida da za a yi kan rakumi kafin a je a yanka ta hadaya don Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub wannan dama aka ce duk al'amura na imani boye suke a ina suke cikin zuciya duk al'amura na musulunci fili suke to waɗannan abubuwa da suke cikin zuciya ba wanda yake ganin su sai Allah to shi yasa su ne abubuwan da ke suke sa mutum ya samu karbuwa ya samu ɗaukaka ko ko a'a a nesa tashi daga Allah madaukakin sarki dabba ce ka saya ta aika za a je a yanka ta ba za a je kofar gidan sarki bane ba za a je kofar shugaba bane ba za a je competition ba za a'a za a je ne a yanka amma dan ka tabbatar Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub sai ka sai abu dabba mai karfi mai kyau sa'annan ka ai mata shimfiɗa a ce da dabbar in an yanka ta da naman dabbar da fatan dabbar da da duk sadaka ake da Allahu Akbar